أما بعد فيا عباد الله خصلتان من أسمى الأخلاق الإنسانية أمر الله تعالى بهما وأخبرنا بأن من تمثل بهما إن ذلك لمن عظم الأمور ألا وهما الصبر والعفو قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وقال وليعفوا وليصفهوا وذكرهما معا فقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور فالصبر عباد الله يعلمك ضبط النفس والتحمل بينما العفو يطهر القلب من الحقد ويقوي العلاقات وهما معا يمثلان مفتاحا للسلام السلام النفسي والاجتماعي وأخره وأجرهما عند الله تعالى عباد الله اعلموا أن المسلم أخو المسلم يحب له من الخير ما يحب لنفسه ويكره له من الشر ما يكره لنفسه ولا شك أنه ما من أحد منا إلا وله زلات وسقطات وعليه مظالم وحقوقا للناس وهو يحب أن يتجاوز أن يتجاوز الناس عنه في مظالمهم ويحب أن يسامحوه حتى لا يطالبوه بمأجها يوم القيامة وهو أحوج ما يكون إلى حسناته وقد رغب الله تعالى في كتابه في العفو عن الناس والصبر عن على أذاهم وقال جل شأنه في سورة آل عمران الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال في النساء إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وقال في النحل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وقال في الشورى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال في التغاب وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم أما ما ورد في السنة من ذلك شيء كثير فروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله وروى أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به صححه الألباني في الصحيحة وروى أحمد أيضا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهم لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر صححه الألباني وأخرج الإمام أحمد حيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وهو على المنبر ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم فيا عباد الله في هذه الخصلتان لقد كان لنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة ففي قصة الصبر والعفو عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أهل الطائف بعد أن اشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في مكة ورفض قريش دعوته إلى الإسلام قرر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج إلى مدينة الطائف ليدعو أهلها إلى عبادة الله تعالى كان يأمل أن يجد من أهل الطائف دعما واستجابة لدعوته لكنهم لم يستقبلوه بشكل حسن بل لم يكتفوا برفض دعوته فحسب بل أمروا أطفالهم وسفهاءهم بأن يرموه بالحجارة كان هذا الموقف صعبا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث خرج من الطائف وهو مجروح جسديا ونفسيا فرفع يديه إلى السماء يدعو الله قائلا اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين وعندها نزل جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال وقال له جبريل إن الله قد أرسل ملك الجبال ليعرض عليه تدمير الطائف وجبالها بأهلها إن أراد ذلك لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغم الأذى رغم الأذى الذي تعرض له قال بكل رحمة وتماسع بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا بعد أن تعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الأذى الشديد في الطائف وبعد أن أظهر هذا الصبر والتسامح العجيب فقد استجاب الله لدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرسل إليه أناسا من أهل المدينة المنورة الذين سمعوا عن دعوته وآمنوا به وعصبه من أنصاره الأوائل وهكذا رغم الأذى الذي تعرض له النبي تعرض له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطائف إلا أنه لم ييأس ولم يدع للانتقام بل استمر في نشر رسالته بمبدأ العفو عن المسيئين حتى تحقق النصر الذي وعده الله سبحانه وتعالى ومن نماذج الثاني عفوه عن المشركين لما من الله عليه وفتح مكة بعد أن رفضوه وأخرجوه منها وثالثا لما خاض مصطح بن أساسة فيما خاض فيه من حادثة الإفك وأنزل الله براءة عائشة رضي الله عنها وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق على مصطح لقرابته وفقره فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال فأنزل الله جل شأنه ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم قال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي فرجع إلى نصفه من نفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا أخرجه البخاري ومسلم ولا شك عباد الله أن مثل هذا الخلق الكريم لا يخص الله به إلا الأصفياء والنجباء من خلقه جعلني الله وإياكم منهم فعلى المسلم أن تكون له القدوة في الصالحين وأي شيء هو أشد على النفس من قريب فقير تنفق عليه وتحسن إليه وهو يتكلم في عرضك بما يشينه ومع ذلك فقد رد أبو بكر على مصطه رضي الله عنهما النفقة وحلف لا يقطعها عنه أبدا ولا يكون ذلك إلا بصفاء القلب ومحبته للإحسان والعفو والمسامحة وإلا لما حلف لا يقطعها عنه أبدا وثالثا عباد الله أو رابعها أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رجل شاجر يداين الناس فإذا رأى إثار المعسر قال لفتاه تجاوزوا لعل الله يتجاوز عنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلقي الله فتجاوز عنه اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله فمن المعينات على الصبر على أذى الناس والعفو عنهم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في جامع المسائل له يقول ويعين العبد على هذا الصبر يعني الصبر على أذى الناس عدة أشياء أحدها أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد الثاني أن يشهد ذنوبه وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير الثالث أن يشهد العبد حسن الثواب الذي عنده أو الذي وعده الله لمن عفا وصبر كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها مثلها فمن عفا وعقله فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين ومنها أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا ومنها عباد الله أن يعلم أنه من تقم عهد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه فإذا عفا أعزه الله تعالى ومنها وهي من أعظم الفوائد أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل وأنه نفسه ظالم مذنب وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه ومن غفر له ومن غفر لهم غفر الله له ومنها عباد الله أن يعلم أن إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه وتفرق عليه قلبه وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم ومنها عباد الله أن انتقامه واستيفاءه وانتصاره لنفسه وانتصاره لها فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما انتقم لنفسه قط ومنها إن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته ونهي آه، ونهي عنه من مصيبته وجب عليه الصبر وعاهرها عباد الله العاشر أن يشهد معية الله معه إذا صبر ومحبته له لأن الله تبارك وتعالى يقول واصبروا إن الله مع الصابرين وقال تعالى والله يحب الصابرين يا كوباين الله أتقيتي ساقون وانا خطبة take dauke da shi a wannan ainihin wato rana mai albarka shine bayani akan wasu halaye guda biyu daga cikin halaye waɗanda 'yan adam suke bayyana su a cikin rayuwarsu na yau da gobe halaye ne waɗanda Allah da kansa ya yi umarni da su a cikin alkur'ani sannan babu wanda zai kasance yana da waɗannan ɗabi'u ko halaye guda biyu face sai Allah ya ɗaukaka shi a idan bayin Allah Allah madaukakin sarki ya faɗi game da wannan halaye cewa duk wanda yake da su hakika yana da wani al'amari mai girman gaske waɗannan halaye ba komai bane haƙuri hakuri akan cutar wanda 'yan uwanka mutane za su maka da kuma yin afuwa akan abin da suka yi maka wanda ba daidai ba Allah madaukakin sarki ya yi umarni da waɗannan halaye a cikin Alkur'ani yake cewa ya ku waɗanda kuka ba da imani da gaskiya ku yi hakuri ku zamo masu haƙuri. a wajen Allah yake cewa ku rinka yin afwa kuna kauda kai daga abin da aka yi muku a baya ma'ana kamar ba a yi muku wannan laifin ba sannan Allah yake cewa duk wanda yake yin haƙuri yake yafiya yake gafartawa wanda ya yi mishi ba daidai ba wallahi wannan yana da wasu halaye masu girma daga cikin al'amura da haka hakuri yan uwa masu albarka shi ne wani wato ladabi da za ka yi wa zuciyanka wajen ya rinka jurewa daga duk wani abu da za a yi mishi wanda zai bata mushi sannan kuma zai seta zuciyanka wajen ka rinka sanin me za ka aikata kuma me za ka furta idan mutum bai kasance mai hakuri ba to zai rinka yin aiki da gabobinsa ko ya rinka yin furuci da bakinsa wanda bayan ya yi wannan aikin ko ya yi wannan furuci zai koma kuma ya dana sani amma duk wanda yake yin hakuri to zai yi wahala ya aikata wani aiki ya dana sani a kansa saboda zai iya kiyaye gaɓoɓinsa zai iya tsare su kuma zai iya sarrafa su a inda ya dace amma mara hakuri zai iya yin abin da yana gamawa ba tare da an jima ba sai kuma ya dawo yana dana sani Allah ka tsare da haka bayan Allah ku sani cewa lallai shi musulmi a koda yaushe yana kallon musulmai a matsayin yan uwansa ne kamar da manzon Allah yake tabbatar da hakan cewa lallai musulmi ɗan uwan musulmi ne da haka kada ka so wa ɗan uwanka sai abin da kake so wa kanka kada ka ki wa ɗan uwanka sai abin da baka son ya same ka na sharri Allah madaukakin sarki a wurare da dama a cikin alkur'ani ya nuna mana muhimmancin waɗannan halaye kuma ya kwadaitar da mu kamar yadda Allah yake cewa cikin suratu Ali Imran waɗanda suke ciyar da dukiyarsu a sarari da ɓoye sannan suke jimɗe fushi yayin da zuciyarsu ko ransu ya ɓaci sannan kuma suna yin afuwa ga mutane lallai Allah na tare da yi wato wato masu kyautatawa a wani wajen Allah yake cewa idan kuka bayyana ayyukanku na alkhairi mutane suka gani ko kuka ɓoye shi ba tare da sun san waye aikata shi ba ku sani cewa Allah maɗaukakin sarki dama mai yawan gafara ne kuma mai iko ne akan komai musamman idan kuma kuna yin afuwa daga abin da aka yi muku wanda ba daidai ba a wani wajen Allah yake cewa duk wanda aka yi mishi laifi idan ya ga dama yana iya ramawa gwargwadon abin da aka yi mishi in ka rama mummuna da abin da aka yi maka mummuna daidai iya abin da aka yi maka Allah yake ce babu laifi ba kai laifi ba amma fa ka sani da za ka yi afuwa to a wajen Allah kai ne ainihin wato kafi alkhairi kuma abin abinda zaka gani na sakamako za ka yi tunanin ina ma da duk laifin da aka yi maka kai afuwa a kansa a wani waje Allah yake cewa lalle wanda yake yin afuwa yake gafara ga wanda ya mishi ba daidai ba to lalle wannan yana da yana rike da al'amari mai girma a cikin hadisan manzon Allah kuwa sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai zantuka masu dimbin yawa da suke mana nuni zuwa ga falalan yin afuwa da kuma yin hakuri hadisi na farko daga Abu Huraira Allah ya kara mushi yadda wanda alimamu Muslim ya fitar cikin hadisinsa, manzan Allah ya ce sadaka da za ka bada cikin dukiyanka wannan ba zai taba tauye dukiyanka ba da haka duk sanda aka nemi ka taimaka domin Allah ka daure ka cire wannan kuɗi ba zai rage ka komai ba sannan ka sani babu abin da mutum yake samu idan yana yin afuwa wallahi sai ɗaukaka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace duk wanda ya kankan da kansa ya kaskantar da kansa ga Allah to sai Allah ya ɗaukaka shi a gidan mutane amma yayin da kake kokarin ka nuna kai wane ne to sai Allah ya nuna wa mutane kai ba kowa bane Allah ya sa mu dace a cikin hadisi al-Imam Ahmad sahabi Ubada dan as Allah ya kara mishi yadda yace kunnuwa na sun jiye mini manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa babu wani mutumi da za a ji mishi rauni a ɗaya daga cikin gabobin jikinsa a fasa maka kai ko a balla maka hannu ko a yanke ka da wuka ka ji wani rauni dai a jikinka wanda zai fitar da jini a jikinka sai kuma ka samu iko da dama wanda za ka iya ɗaukan wato mataki ko ka ɗauki fansa amma kuma sai ka yi wa wanda ya maka wannan raunin kai mishi afuwa domin Allah ka ce je kana yafe maka duba wannan fa a jikinka fa ake magana ba wai a jikin ka wani ya kuje shi ba ka ce billahi lazi sai ya biya ka a'a wannan jikinka ake magana manzon Allah yake idan mutum ya yi hakuri ya yafe wa wanda ya ji mishi wannan rauni to ga sakamako da zai biyo baya illa kaffara Allahu anhu misla ma tafaddaqa bihi wallahi sai Allah ya kankare mishi daga cikin manyan zunubai da yayi wa Allah gwargwadon irin abin da aka yi mishi shi ma ya yafiya a kansa ashe ya yafiya da za ka yi ba wai asara kai ba hasali ma shi zai sake sa ka samu ɗaukaka a wajen Allah sama da yadda kake kafin kai wannan haƙurin Allah ka samu dace akwai hadisai da dama kamar yadda muka ambata amma a takaice za mu tafi zuwa ga misalai kamar guda uku ko hudu da muka buga wanda yake nuna irin nauyin al'amarin haƙuri da kuma yafiya a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa kowa ya san farkon al'amari da manzan Allah ya fara wa'azi mutanen shi suka fara ainihin wato yin fada da shi shawa larabawa su suka fara ɗaukan ɗamara ko suka ɗaura ɗamara na yaƙan manzan Allah kai wata rana al'amari yau manzan Allah tsanani manzan Allah ya rasa inda zai saka shi saboda tsakanin kawunan shi da dangin shi da al'umman shi su suke mishi jafa'i akan zo, da addinin Allah ya ce a wa Allah shi kare da aka ce manzan Allah ya ga bari ya tafi kasar Faif kasar Faif a yau ko yanzu ne da ake zuwa a abin hawa to idan ka hau mota sai ka yi tafiya wanda ba zai gaza a awanni hudu ba kuma tafiya ka yi tunani wanda za ka rinka yi a guje da abin hawa amma a wancan zamanin manzo Allah sai ce bari ya taka ya je can kila waɗannan mutanen za su rungume shi su taimaka mashi akan addinin da ya zo da shi Manzan Allah a ƙasa ya kama hanyar fa'id. bai ankara ba kawai sai ya ji shi a can da ya isa can ya je ya tara mutanen ya ce na zo muku da sakon Allah ne halin da ya tsinci kanshi sai ya fi muni fiye da wanda ya gudowa domin mutanen sai suka tsara 'ya'yansu suka zo suka yi wa manzan Allah ihu suna cewa ku jefe shi ku tsine mishi ku zazzage shi haka suka rinka jifan manzan Allah har sai da suka yi wa manzan Allah jina jina saboda manzan Allah ya zo ya ce a ji Allah a wannan ɓacin rai da mummunan hali manzon Allah ya juya cikin takaici da nadama yana juya baya yana komowa daga garin fa’i yana cikin wannan damuwa Allah ya aiko mushi da mala'ika Jibril ce ka je ka gaya wa babban wato baji dadi na Annabi Muhammad ka ce ni Allah na ga halin da ya shiga kuma na ga irin tashin hankalin da yake fuskanta ka je da kai da mala'ikan duwatsu ka ce Allah na jiran ya ba mala'ikan umarni ne cewa a ɗauki duwatsu a je a hallaka mutanen fa'i Sanzan Allah yana tafiya a lokacin kawai sai ji mala'ika jibril a kansa mala'ika jibril ya ce ga mala'ikan duwatsu Allah ya ce ka ba shi umarni ya je ya hallaka mutanen da suka yi maka wannan wulakanci amma saboda afuwa irin nan manzan Allah manzan Allah sai ya hannu sai na cewa ya Allah kada a hallaka su idan su ba su musulunta ba a yau wala Allah gobe 'ya'yansu da jikokinsu za su musulunta Allahu akbar duk wanda ya je kasan Taif a yau zai ga irin amsa addu'a da Allah yau manzansa kasan Taif a yau ya wayi gari ba a shirka ko kala zarra a ciki in ka je a yau ka ga yadda ake musulunci ka karanta wannan tarihin wallahi sai ka yi kwalla ba dan tausayi da yafiyan manzan Allah ba za su samu wannan alkhairin da garin an shafe shi ba a jin labarin shi amma manzan Allah yake ya yafe musu kai an taɓa yi maka irin wannan da kake cewa kai wannan nan da ya maka ba daidai ba ba za ka yafe mushi ba wala Allah wannan nan dan uwanka ne yau ɗan uwa nawa suke samun sabani su barambaran baran da junansu wa da kani amma yau ba sa magana da junansu wani miji ne da mata saboda ta yi mushi ba daidai ba ya ɗauki tsauran mataki ya ce ya ainihin wato hakura da ita ya kore ta daga ganin ƴaƴanta daga ganin ainihin wato zura'an da ya haifa mushi dan ne ba za ka yi hakuri ba ya kai bawan Allah balantana wanda kuke rayuwa a unguwanni ɗaya ko wanda kuke rayuwa a wurin aiki wani irin laifi za a yi maka da ba za ka iya afuwa ba to ka dai ji manzon Allah kuma shine abun koyin balantana kuma a ce abokin da'awa kana malami yana karantarwa kana ahlus sunna yana ahlus sunna amma ka dauki gaba ka sa wa ranka cewa kai tsakaninka da wani sai ainihin wato munanan kalamai sai baƙaƙen maganganu ba za ku ji tausayin juna ba manzon Allah dai ya zama mana abun koyi misali na gaba a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ci gaba da wa'azi a garin Makka shekara goma sha uku amma wallahi duk cikin bacin rai annabi yayi kai karshe sai suka yi yunkurin za su kashe manzan Allah ne ba suka ce ko su ko shi ko kuma ya bar musu garin me ya faru a lokacin ne sai Allah ya wa manzan Allah izini cewa ya bar musu garin kawai tunda mutanen nan babu alkhairi tare da su a haka fa tsakar dare manzan Allah ya ne ya samu ya gudu a garin ba don haka ba har sai da suka sa ainihin wato jinga akan cewa duk wanda ya zo da wato kan manzan Allah a tsare to za su ba shi raƙumi ɗari a haka fa manzan Allah ya bagarin amma Allah cikin rahamansa ya haɗa manzan Allah da wasu mutane daga ƙasan wato Madina wanda suka karɓe shi suka rungume shi suka ba shi agaji da taimako waɗannan su ake cewa an tsarawa. a lokacin da manzan Allah ya je ya samu gwamnati ya kafa a Madina yayi karfi sai Allah ya bashi iko ya sake dawowa garin Makka ya zo ya ci su da yaki garin da aka yi mishi wulakanci yau sai ga manzan Allah cikin izza ya dawo garin kuma su mutanen garin a lokacin su da kansu sun yarda cewa yanzu manzan Allah ya fi karfin su da aka cikin kaskanci da kunya suka zo suka zube a gaban manzon Allah tsakani da Allah in kai ne me kake tunanin zaka yi musu ka tuna irin abin da suka yi maka amma manzan Allah daidai wannan lokacin cewa yi duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan yana cikin aminci duk wanda ya je makalkale da ɗakin Ka'aba yana cikin aminci manzan Allah ya ce la tasriba alaikum al-yawm yaghfiru wahu lakum ku kwantar da hankalinku ba komai ni ba mugu bane ba ni da mugunta a zuciyana na yafe muku abin da ku yi mu wannan shine manzan Allah kai mai aka taɓa yi maka wanda ya kai kwatan abin da aka yi wa manzan Allah amma yau kaga manzan Allah ya yake musu da haka kai ma duk wani abu da kake jin an yi maka na ba daidai ba ka mai da al'amarin ka ga Allah ka yi hakuri ka yi afuwa ka kau da kai ka manta da komai kaman ba komai ba Allah ya sa mu dace misali na gaba cikin sahabbansa da suka ga irin wannan ɗabi'u tare da manzan Allah su ma sai suka dau hannu yau ga babban abokinsa Abubakar Siddiq a lokacin da aka yi wa ɗashi wato wacce take gidan manzan Allah Aisha ummul mu'minina aka yi mata ƙazafi munafukai suka yi mata ƙazafi cewa ta yi ainihin wato aiki na fasikanci aka samu wani yaro a cikin gidan manzan Allah a cikin gidan Abubakar Afwan wannan ake kira Misba wannan yaron ɗan kuwa yake ga Abubakar sannan ka ne matsiyaci ne saboda haka Abubakar ya ɗauko shi ya dawo da shi gidan shi a gidan shi yake ci a gidan shi yake sha fitiran shi duk akan abubakar ne duk wani bukatun rayuwar shi amma yau da aka zo ana yin ana yi wa aisha kazafi da shi ake zuwa ake yada wannan magana daga ƙarshe allah ya tona asirin munafukan nan sai mista Hussein ya ji kunya abubakar sai ya fito ya ce to tun da kai baka da mutunci kaga ana wulakanta yata kana ɗan gidana ana zubar min da mutunci amma da kai za a je ana yada wannan magana kuma ka duba abin da nike maka kana karkashi na ne kai yaro na ne ni nake kula da rayuwanka to tunda abin da ka saka min da shi kenan ni ma daga yau ba ni baka haka abubakar yake nan take Allah ya saukar da aya daga saman bakwai Allah ya ce masu dukiya masu falala masu iko kada su rinka yin alwashi cewa ba za su taimaka wa waɗanda suke karkashin su ba saboda sun yi musu ba daidai ba kai baka yi wa Allah laifi baka san Allah ya taimaka to ka sani cewa duk wanda yake yafiya Allah zai yafe mishi abubakar na jin wannan ayan sai ce wallahi da shi Allah yake yi da haka ya yafe mai misahu misahu dawo ka dawo da kwanan ka cikin gidana yake kuma har in bar duniya ba zan fasa daukar ka ba tunda har Allah ya faɗi wannan kaga idan abubakar zai yi wannan kai ka kai abubakar daraja da haka kai ma wancan yaron da ka kora daga ma'aikatanka ko shagonka ko wurin da yake sana'an shi yau ka je kai mishi afuwa ka ce ya dawo saboda kai ma ka zama tare da su abubakar a gidan aljanna Allah ka samu dace misali na ƙarshe manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi al-Imam bukhari da Muslim yake akwai wani bawon Allah wanda shi kuma ba malami bane ba karantarwa yake ba amma Allah ya azurta shi ya rufa mushi asiri da haka mutane na zuwa wajen shi suna neman bashi na abin da za su gudanar da rayuwarsu sai ya ɗauka ya ba su a rubuta a sa lokaci to idan lokaci ya yi da za a je a karɓo suka da ya ba mutane sai ya kira yaran shi ya ce idan kuka je duk wanda kuka je wajen shi domin ya maido mana da bashinmu ku dubi yanayin da yake ciki idan yana cikin kuncin rayuwa ku ƙara mashi lokaci in kun fahimci bai da hanyar da zai biya mu bashin da muka bashi to ni ku shaida cewa na yafe mashi abin da na ara mashi wannan shine ɗabi'ar mutumin idan ya faɗo wannan magana sai ce wala Allah hakan da za mu yi zai samu ma Allah ya mana afuwa kan abin da muke masa ile ku manzon Allah ya ce da bawan Allah nan ya koma ga Allah sai Allah ya ce ai ɗabi'an da kake yi musu Allah mu muka fi cancanta mu yi shi da aka kai maka ka je mun yafe maka duk abin da kai mana sai ya shiga aljanna wannan shine sakamakon mai afuwa da haka yan uwa masu albarka akwai wasu ɗabi'u ko wasu halaye da suke taimakawa mutum ya zama yana da wannan ɗabi'a na haƙuri da juriya daga ciki ka tuna cewa dama Allah ya riga ya tsara rayuwar nan yadda muke rayuwa da juna dole za mu saba wa junanmu kai ma kana saba wa wasu haka ne ko ba haka ba kuma idan ka saba wa wani ka ji daɗi in ya yafe maka ko to kai ma ka yafe wani kamar yadda za ka ji daɗi shi ma zai ji daɗi sannan abu na biyu ka tuna cewa irin abin da kake yi da shi Allah yake saka maka shine malamai suke cewa aljaza'u min jinsil amal idan kana mai yafiya to tabbas kai ma Allah zai yafe maka in kuma ka ce kai mai ramuwa ne a kullum to shi ma Allah zai rama abin da kake mishi wanda ba daidai ba ramuwan Allah kuma ba wanda zai iya jure shi sannan ka tuna daga cikin abin da yake sa mutum ya shiga yanayi na ainihin wato asara ko matsala da wasu mutanen shine zunubin da kake yi kai da kanka wallahi kowa ya duba wannan duk sanda kaga wani mugun abu ya faru da kai cikin iyalanka ne tsakaninka da 'ya'yanka ne kai da iyayenka ne kai da ainihin wato mutanenka ne ka tuna kayi wa Allah wani laifi ne shine Allah yake son ya kankare maka wannan zunubin da haka in ka tuna haka kana ganin wani mugu abu ya faru da kai ka fara istighfari tukuna kai ne kai wa Allah laifi domin Allah yake duk abin da ya same ku mummuna to sakamakon abin da kuka aikata ne so kafin ka zargi wanda ya maka ba daidai ba ka fara zargin kanka Allah ka rufa mana asiri daga ciki kuma suka ce wannan shine mafi girma na ainihin wato abin da zai sa mutum ya zama mai yafiya mai kau da kai shine kamar yadda muka ce in kai yafiya ka kau da kai abinda Allah zai biya ka da shi yafi abinda ko da a duniyan nan za a biya ka da haka ka kai kara kotu ka ce wallahi sai a bi maka haƙƙinka wannan abin da za a bi maka ko da an yi adalci wanda kuma yana yin wahala wani lokacin ka iya samun adalci a maida maka abin da aka cuce ka amma in ka yace shi domin Allah ka bar wa Allah ka ce Allah na bari domin kai wallahi abinda Allah zai biya ka da shi yafi wanda za ka yi asarar shi da aka tuna wannan a koda yaushe zai rinka sa mu zama masu yafiya masu haƙuri Allah madaukakin sarki ya gafarta mana mu Allah ubangiji ya ba mu ainihin wato waɗannan ɗabi'u na hakuri da yafiya da sanya mu daga cikin bayi waɗanda Allah zai ɗaukaka su zai girmama sha'anin su duniya da lahira